a'a ni ma ta ina ka tsisi rage abubuwan nan zan sani baza bincike ishiru ishiru aka ci abinci aka ci same shi? kuka Ina raki je ne? Ban kasa ina jarabawa a makaranta. Har da ba ne? Ya sanya mana sai sa ka ta sa mu aiki aiki ya ne. Bari ni. bari lashe shi dan Allah. Karbi, karbi, karbi, karbi, ya ya kuma yanzu za ta dawo yanzu za ta dawo za ta dawo ko bishiru bishiru bishiru alaikum salam ai ya da da da da da da da da da da da da da da da da da

Ndanda, jindada, ndanda. Haba dan Allah, me yake sa ka kuka? Dan Allah ka faɗa min mana. Ka san fa bana son ɓacin ranka fa. Wani abu ne yake sa ni kuka ba illa tausayin uwata da nake yi da abubuwan da suke damunta. Ta dattijuwa ga rashin gani, ga hawan jini, maimakon jinin ya sauka kullum sai ƙara hawa yake yi. kai haƙuri allah ubangiji zai ta lafiya ka kwantar da hankalinka amma fa in ba raba ta kai da wannan hatsabibiyar yarinyar balare gaskiya ko ba taɓa samun sauki ba kuma ma kaman kin shiga zuciyata ita kanta lara so nake in raba ta da ita in ɗauko ta daga ƙauye na dawo da ita cikin birni saboda ta samu kwanciyar hankali abubuwan da suke damunta ta samu sauƙi a ciki da irin maganar da ke jawo mata amma ba nan gidan ba ko me yasa ni da ni magana yarinyar nan sai ki sa mata tsana a ranki kai dalili ni ban tsana larai ba kai kai ka fi ni sanin halin yan uwarka ka san idan har ta zo gidan nan muka idan da ita to ban da kwanciyar hankali duk yan anguwa sai sun ji mu da ita ba wai na tsane ta bane to kwantar da hankalinki ma ba ma nan zan kata ba Raja Abdullahi na je yana neman mai aiki na to zan kawo masa ita ta musa aiki yanzu na ci magana sai ka ce an ce ka kawo ta ne za ta yi aiki a cikin birni amma ka ce mana gida ka ga za a samu matsala Allah ba goggo lafiya me ya kamata ne ki dafa yau yi man dan wake kawai Ban bara idi ya shigo wani eh ita ce larai sannan ba larai ta sauka yau ta ba bala kwana biyu lafiya lau wallahi yaya hanya wallahi to ka lafiya hanya yau an legas an yi hanya ke larai baki iya ganin mutane ke kai ba wajen girin magana ne miki ba ina kwana haka ake gaishe da manya haka ake gaishe da manya ki turkusa ki gaishe kwana lafiya sai kin sake kitan sai kin sake kitan ku sake kace su haka ke yi dama ko yaya dunu na kwana lafiya na me aiki ka a gidan kai tambaye ki haka na miki da shi me aiki me to lara lara me me malaki kusa ba ta wani kawo ta mota mota ta san na taba ta <laughs> mota mota ta yi magana baka ji ta yi wow wow malaki ka da ciki dan na zuwa ciki ta ƙara sare ta ciki kuma ta ga abin da za ta je ta ba ta musu kayan aras to ai ni da ka da ne ta tsakiya a a ni sai mai da ita gida ka mai da ita wannan ita ce ba dole a sai mai da ita wannan mai ita ce ka dole ka mai da ita a yaya na taba mota tebur ban security ma maka shiga ciki ta je ta taba wani abun yaya ta je ta ragargada musu yaya zai larai larai yaya larai yaya larai banda dole in doke ki larai in ba na nutsuwa ki bai banda duka ya dole in doke ki larai in dai baki nutsuwa yaya sai ki dauka kar ki ƙara ta bona ba gidan nan a ban da komai ban da komai dan komai da ka ga aiki dauke dauke ba farawo kuma ka dauki mu shiga ciki kai malam ko a ƙauye ba a mun haka ba na san reni Allah ba ta shi kenan ina hanya ta je ki cire takalmi ki cire takalmi a ba

tsuntsu na ce na ga tsuntsu na ce lalai wai wai wai lalai me na ce ne kuma ai baka kai abin akwai tsuntsu ba mai magana kuma ai Allah ba zan ko ba ba amma ba za mu ci tuwa a kin da tona min asiri kin nuna daga inda kika fito kin nuna ke ba ki da hankali kuma ke ba mai hankali ba ce na gane ka wo yaya wo yaya ka ce butu kai ba a ƙauye kake ba wo yaya wo yaya Tsuntsu mai magana ko? Salamu alaikum sannan da ji. Alaikum salam. Ko mai larai? Sannan da ji. Yawwa. Zauna nan. Kai da larai ɗin. Ni da larai ɗaya da ji barkaɗe mu Allah da yuku barkaɗe mu gajiya ya gida alhamdulillah ya hanya lafiya da wannan ya aka baro su kuma lafiya da to su ba ku suna ah, kai shi Fauziya, Fauziya,

Yaya. Ban da duka muka ci. Yanzu abin da ya kamata a yi, ina ganin dai al'amura dai sun zo ƙarshe duk wani ɗawainiya da abubuwa da kike ƙorafi inda Allah ya sa ga kuma na ga alamun za ta iya. e sai ki shigar da ita ciki a samu a nuna mata ɗakin da za ta kwanta ta ajiye kayanta. Na na na rai ki na ki kama kanki ki na a irin wannan kamun kan na ce natsuwa ki natsu ki san abin da yake miki ci babu tashi mutum to ba sai ki ba ni da ah, ah, ah, ka Lafiya mu tafi. Na manta ba ta matar gidan ce ita ce ajiyar. Ai na gani kamar shekarun mu ne. Ashe mu je in nuna ne. Ta ganta ne Kai, kai, na fama. Ki bata abinci ki eh, Daga ah. nan ki samu ruwa ki wata su huta. ba ta gaggara miki tsarin gidan da komai eh dama mun mun saba cin tuwo a garin zo mu je akwai tuwo amma ni ni ba na son in ci tuwo a nan mai me ke so ki ci na rai da abincin na rai mu je akwai na rai ki mata bayani na rai je ki je ki na rai to abincin ni za ki ci ko akwai a cikin jan baki na rai mu je mu baki abincin akwai dole a rika dukan ki na rai dole a rika dukan ki na rai ai malami dai abin da ya kamata da kuna kawo tabannin akai akai sai ta waye wallahi wannan san shigowa baka ji ka ka ji gudu mara da dadi eh, wannan shigowa wani ashe akwai mata magana eh. kawai ta juya da gudu ya lati ya lati ke ka

ɗakin sai dinka sanyi AC ne ba an kunna ɗakin shi da take wannan ihu ai za su da abubuwa ne na raici kala kala a'a na raici abin da ya kamata ki yi ko kwabiya mm-hmm. dole ɗin nan ki kashe ki kankaji ta kwalla na tabbas zafi kankaji ya garin hama ruwa ta je a kan ruwa <laughs> Hajiya zo ki ce na gaji da shi ni na Kin ji? bai dawo ba ki kula da yara Oziya Oziya Bismillah Oziya ina ta je kuma eh ta ce in kula da yara kuma in gaya wanka ta ji za ka baka dawo ba shine ta fita amma dai rashin hakuri irin nata je ki kawo mu ruwa ake yin kwalliya haka ai irin kwalliyar nan ne da a hajiya ta yi da safe kafin ta fita shi ne na yi tunani na ce tun da kai baka ganta ba bari ni irin kwalliyanta sai in ka dawo sai ka ganni in ka kalle ni kamar ka kalle ta oh. yanzu hajiya irin wannan kwalliyar da kika yi ma ta ta fita kenan ai har tafiya hajiya ba da na koya shi ne wato hajiya ita irin wannan kullum ta yi wannan tafiyar to ya daidai kin yi kyau je ki kawo abinci. Robi Alhaji ya ce na yi kyau. <laughs> ta ne ki bude masa wuta ba kai kiwo min komai ki kawo yadda yake Eh dama na sa tambaye ka ne tuwon zan fara kawo a ko dai miya ki kama abinci yadda ake kama abinci ma ai hajiya saboda naga hajiya alaji saboda naga hajiya tana kawo ɗaya sai ta kawo shine na tambaya na ce tunda na yi karya irin ta kuma na yi tafiya irin ta sai an tambaye ka zai in kawo abinci to je ki kawo min da yanda yake wo alaji wo alaji wo alaji larai shi ne shi kenan kai na ganin nan gaba na rika shi maganin fargaba Larai. Me ke sa me na ji kauri ina falo tun ɗazu na ji kauri. Takalmi ne ke dumama. Eh? Takalmi? Na yi wanki ne ya jiƙe ya yi sanyi. Larai kin taɓa ganin da aka sa takalmi a cikin nan gurin? A'a. Washi za ki hankali. Yau da daddare. Yau da daddare. Me ke ci? Kaza alaji kike ci? Inna lillahi inna ilaihi san Alhaji ne fa kuma kisan yanzu ne yana kayan dawowa. Kira an yi magana ki ce wani ayi hakuri ayi haƙuri hakuri me Lare na gaji fani da zama da gefe an wannan yana biki hayyo kan ki yaki wayewa. Kake gaji. Kan gaji. To ina abun ki taɓa ganin da aka sa takalmi a cikin abu? Ajiya. Me? Ya. Ajiya. Dan ƙara min mana. bani mana aba ajiya aba ajiya ba ni ba bani ni mana ba ni wani sai kara ne a ka wannan a ba ajiya na fi ki walo fa kazan ma daga gani daga ƙauyen ma aka kawo wani ne kan da ƙauyen eh. to ki san kazan waye ba na ga kina alhaji ba ne to alhajin alhajin ba namu ba ya haka ya zama naku mu na ne fa To ba shi ya ni aiki ba? Oh, ai zai bani abinci. Kuma ya abincin ke kika tsaya. Allah ya kyauta miki. Mm, ba komai na dai ci. Allah shi ya yi. Gobe kuma wayannan gwangwana ne sababbin da aka su ne ni abin da yana bani mamaki kamar yaya shi ne mata kwana uku kalle shi shi kasu su su tsari. tsare ni abin mamaki yake bani kuma ba wani gwangwani ko wani abin da aka canja musu ba kamar shekaran jiya ba siyo kagan su nan shekaran jiya ɗauke su amma ba komai a ciki yanzu. to in dai har shi ya sayo ne wannan magana akwai madara, idan ba tsutsar ciki ce a jikinsa ba to dole mu kai shi asibiti. to gaskiya dai a kai shi asibiti amma a ce madara ko yawanci sun kare gwangwani. ai alhaji ai ba sai kun kai amir asibiti ba ai mu biyu muke shan madara madara yana ke ɗauka ki sha akan me eh alaji ai abinci ne kuma ni ina so ma dama in yi ma magana ni daga yau ku daina bani abincin gida <laughs> ni da tsaya ma irin wani na ma ga wani fidan nan da ake abin nan a tv kawai kato ne haka sai in dinga dama na ina dama mishi ina dama ma kai yanzu lareki in banda abinki abincin yaro ne fa dan karami fa ake bashi ina ke ina abinci katuwa da ke gan samimiya da ke haka ai alaji ciki ne kawai baki ga wannan madara na yara ba ne wani irin abinci ne kuma ba ta ci a cikin gidan nan da har za a siyo ma amin madara ki da shan giya amma lara ina son ki sani wallahi idan har baki matsa a cikin gidan nan ba za mu sa kafa wando ɗaya da ke a cikin gidan nan ba ke kuma hajiya ai da kin ce zani amma kya ce wando ai wando da alhaji ne zai ce za mu sa wando sai sa ɗaya sai sa ɗaya ai shi saboda ai alhaji ya ce wayan sa wando ɗaya da ita shi ne na yi tunani ai kai kika sa wannan ko ki shi zaki hankali ta ga taki ba na shan sashen ci kar ki sake ɗaukan madarar yaro ki sha to a ciwon mun na ko ki lada ke wace irin nusara ce a rayuwanki ke kusa kuta ba ki da hankali kuta kuta wace zaki hankali alaji zaki na take alaji zaki na take alaji kana kallon nuna zaki na alaji zaki na take ba da yi hakuri na ki hakuri mana a daga yau sai an ƙara sai wani yaro shi ne a cikin gidan nan wallahi ni da ke an zage ki ita shi take ci gaba da aiki ya sa ki zauna a wani gugurin haraji ita shi take ci gaba da aiki Alhaji zagi na take Alhaji kai min magana Alhaji Allah ya baki haƙuri na ji ta zage ki hakuri ya haƙuri larin tashi Alhaji kai na ciwo yake ki tashi ki je ki cigaba da aikin ki akwai magani a ɗaki to ki je akwai magani ki sha guda biyu alhaji na'am ka ce in fasa aiki aikin a'a ki je ki aiki kaɗan eh ki je ki alhaji alhaji kana ji da ni ba kwarar eh, da ba alhaji alhaji larai larai wo larai wo larai je ki je ki a aiki <laughs> sai kina lallaba yarinya ka tuwa da kake kashin ya baki girman jiki ne kaga ni ko za ta yi daga ba komai ya ni dai na gaya miki da yadda za a yi bara idi ya zo sai sa ya ya shaki a ce zan dinga bashi ba zan sha da yawa ba kaɗan kaɗan zan yi amma ko me kike ci abinci a gidan nan ana ba ki a kan me za ki dinga shin da ba ki daina surutu mana kawai ki tafi ai an gama ki rabu da ita dan Allah wata ta aiki ci gaba da aikin ki Menene kuma yi? Ha? Ah! mun magana da ban ga shigowan shi da ci kuma tun safe ina bakin gate cin shigowan ka ban ga shigowan kuwa ba ko ba dai idi e wanda kike anas makaranta ba shi dai kwarai mana bai shigo ba to ta ce an ya zo har gidan nan an yi mata rasuwa ya zo ya gaya mata rasuwar mahaifiyarta kuma ni abin da yake bani mamaki bai samu ko ya gaya mata ba kai da kake gate bai gaya maka ba ni kuma bai mun waya ba ya guri ki daina kukan daina kukan amma na alaji an ba ta da wani taɓa hankali. <laughs> Bago! Na barka lafiya. Allah ji kan shi. Yanzu ki haƙuri larai. Ya haƙuri zan ba ki mota ne. To na ji na ji. Ya haƙuri. Zan ba ta kuɗin mota ne sun sai ta bari ta shirya abin da ne zan nemi shi a waya. ya shirya ka. Ya da ya yi a cikin dole yanzu je ki haɗo kayan tukunna zan kira ki aka fita eh ina ina nan da shi ki ta da kayan bara ne mu abin. Bara ka ba bara ta ba mu ko an hankali ya kwanta a gidan nan ba irin wannan ihu haka ni kai na har ya fara ciwo Allah ya amma da mamaki a ce shi an yi rasuwa mai zuwa ya gaya mutane ai shi mamaki shi ko shi ko ta ba fa to je ta haɗo kayan tukunna idan ka ga yadda take ta da hankali tana faduwa tana tashi tana kuka tana kururuwa kan cewa wai an yi mata rasuwa abin ba ka ɗauka ma gaba ɗaya ba haka ba kuma yanzu kai ka ce ba abin da ya faru wallahi alhaji babu abin da ya faru larai ƙarya take ya na da kilarai larai na da kilarai larai alhaji na da kilarai larai na da kilarai larai amma ina larai ba mu san me yake damun ta ba amma wallahi gida lafiya kalau ai kafin larai ta ji in mutuwan nan aka yi kai zan fara sanarwa alhaji to ni abin ya bani mamaki har ya daure min na ce yau duk yanda muke har zaka shigo gida ka zo ka gaya mata rasuwa ita kadai ni ba kai min waya ba ita mace gidan take ba kai sanar da ita shi malam bala da yake gidan ba ka gaya masa sai a zo a ce an sami yarinya karama haka tana cikin wani hali haka tana kuruwa wallahi wadda ma idan abin ma ya faru boyewa za a ba zuwa za a gaya mata ba tukunna larai ta zama abin da ta zama haka ta yi. a can ƙauyen ba ta bari ba nan ma ba ta bari au a can ma ka ta can ma haka ta face mai limami ya mutu malam nura haka fa aka cika sai yi mana waya aka yi nan aka ta haɗa al'umma shekariya take amma ni na san lafiya ƙalau ba san dai me yake damun larai ba anya kuwa larai ba wani abu kuwa ko rashin lafiya ko jinnu ko kuma a shakiyanci ne irin natin na dama ko na amma ya kamata dai kusan abin da ake ciki jini ina ina tunanin majinin ne to ya kamata a dau mataki a kai bai kamata ba saboda nan gaba abin idan ya kai wani matsayi duka za ta rinka sa kuma ya ke da su mm. duka za ta sa kuma ka kai ga kaga yadda kake ita ga yadda take jirgiya kai za a fara zuwa kai za a fara za ta fara afka dan ni tana wahal da ni a dole ai tana azabtar da ni tana maguza ni na raina ba ni wuya yanzu ita na tura ta can ta ce gidanka za ta tafi dan na ba ta kudin mota ta ce da safe za ta mutu can kauye ba ku haɗu ba kenan ni ba mu haɗu ba eh. amma dai na tabbatar wannan zance da ta zo ta faɗa muku ƙarya take yi tana dai can gidan na ni na san lafiya kalau haka sai na je na gama sabgogi na na hada balance sai in yi kokari in koma gidan na je zan same ta zan tarkata ina ta ina da ta yi ƙauye ni ba da ni ba dai san dai abin da ya kamata sai a yi sai abu nan tun da yanzu abin da da za a ɗin kenan dole in da kilarai alhaji to ai hakuri dole in da kilarai alhaji ai hakuri idi ba ni dukan wataran ba yadda amfani amma nasiha da shawarwari kan iya dawo da mutum kan hanya dole alhaji larai sai da duka bismillahir har yanzu jikin ne kana fama da shi wallahi da na faɗi din nan shikenan nake fama da matsala ai ku masu mashin din nan kuna haduwa da garari kala kala shikenan alhaji ga tukin ganganci ga hayaki kuma na gas da yake shike muku wallahi to dai Allah Allah Allah ya samu da eh a rinka zuwa asibiti akan kari ana duba lafiya ajin zai kai mutum asibiti lafiya kalau a a rinka duba saboda kar neman kuɗin kuma a rinka wasa da lafiyar Allah ya bada lafiya ka ce man bala ya kama ruwan alwala to zan gaya mun magarba ta gabato eh. da jiki ya rike kaman ana sa mai giris ka gani jikinka duk ya rike ka kaman noti ne a jiki <laughs> shi yarinya nan ba ta da mutunci ya hakuri ba ta da mutunci ya hakuri ya hakuri ki buɗe baki ki kashe uwarki da baki ki ce wai koko ta mutu haka ta ce ta gaya wa alhaji abdullahi yarinyar nan shi ke na haka zan dinga fama da ke ina wahala da ke eh yau shi ɗaki girma larai haba larai sabida ba lokoko da magana murya ta babu na karin kumallo daban in an gama daban in rana ta yi daban yanzu a kurin jin kama kika saci kakar mutane kika je kika gashe ta a wannan sai da na biya dari da talatin ke yaushe za ki girma ne dole inda ke ki larai yi faɗa zan kama ki menene yaya kawai ni dai don Allah ya ba ku da abincin yunwa ne ke ji <laughs> abinci kuma haba larai abinci kuma a cikin wannan halin da muke ciki kice ki ci abinci haba da mai mutum zai ji ke a amina saboda kawai kin samu ma ina dan lallaba ki ne kawai za ki mun zaman abinci ne ina son abinci ki gaskiya ne wallahi yanzu na in ban fita bakin kofar da na kira shi ya zo ya mutu duka min ke ina cikin ɗaki in yi shiru ban da duka nasiya nasiya haba mutum da ya gallaba mutane a cikin gida kai Allah ya shirya na siyare. tashi me zan miki tashi ɗauka abinci a kicin ki bani waje zan yi shara zan yi aiki me kuka akwai ti ba san me ti ba ba ruwan nan na gora ko juice ko wani abu haka ba ki kawo shi gidan nan ba akwai matsala matsala eh. ai insha Allah ba za mu ga matsala ba sai dai ke ki ga matsala to yanzu me kika dafa to ne yana kuma cikin kicin to ala kiyaye ni ne ban saba ba ba zan iya ba ai wannan wahala ce kin ji an rena hankali ba na son haka ba na so a rena ni ba wai surutu nake so ba ki tashi ki ban waje in yi shara ba zan fita ba ba zan tashi ba wallahi son ku kwala miki tsintsiyan nan ba ki tashi ba na rantse da Allah za ki ga hauka za ki ga hauka ko ki tashi ko in share wallahi ko ki tashi ko in share Allah ma bakin ciki kike min Firgici ciki kike min dama na gane na gane ki ba za ki tashi ba na gane ki dama tun Allah zan fara miki saboda ba tashi ba kina ji ko ka gani yaya za ta share ni saboda tana min bakin ciki kan in yi aure yanzu shine da wayewar gari rana ba ta gama hudowa ba ba ce gaya makota kina ta haushi sai ka ce karya ina kwance tace za ta share ni saboda tana so bakin ciki take min kada kada aure mai kuɗi Larai. hada ni da tuwo na ce ba na so ki min shiru larai larai yaya larai tuwo ba za ki bari ba ai ina alaji ba tuwo babu tuwo ji ake hada min da safe in kuna son ci gaba da zama da ku sai ku dinga hada min kan saki jin bakin ki kan saki jin bakin ki ban isa da kewa ko larai yaya ba ba dalili ba dalili ba dalili ba dalili tuwa tuwa ban ki larai ai ya bakin ciki kike ma saboda ba kya son in samu miji ne kuma kin san ni zan samu mai kuɗi shine ai na gane ki dole ki share ni yadda ita ne yanzu zan iya kukkwala miki wannan tsintsiyan kwala kwala wani mutum ne ke so saki ganki duk ya wuce ku amma ya ce sai ya so ya so ne na buraska shi ne shugaba yana so ya gani ce shi ma ki sosai da haifi ma sosai idi ne ba ko ta yana minti ma an daina wannan ne suka da bangaren yan kawai tanan ba sa dan yar ishirin ishirin aka a da da yanzu da su ba su biya ba to ai kamata yayi yanzu suka gagare kamata ku kawo mana sunan saboda me saboda mu da su kuma tun da gwamnati ba ta amfana da kuɗin shiga wannan naira ashirin ashirin ai kaga akwai matsala mutanen mu dai sun ɗau in ka kama mutum gurin a yi masa hukunci sai ɗauka kiyayya ce Allah ya jarabce mu da wata musiba da gidan na hawa kawo bila na sa'in da zafi ne gara mu gobara ne gara tashi gara ba abin da ba ta yi shekarar jiya jiya nan ka ji ta ɗauki kayan yawa ta samu wani turo yana tafiya nan kai da ta zabga bar karan dawa nan turan na aka yi kan gare ya ce ash turan nan ta ce ba ta yi mun rasa inda za mu yi ta mun daka mun daka shi ya sa na ci a an kawo ta kuma ta gabata yana kile bala'i ke mai sifa amfani gwamnati ya kashe mutum kina kile bala'i. Kare! Kare in sake jin wannan kalmar. kashi sa ta yi kafin wadda za ka yi eh, ta yi baka duka bai haifar da komai ba zai yi da mutum mutum ba amma tun da ka kawo ne, allah ya so ya yarda za mu baki wata don hali za mu baki ko kuna bai kasa ka kashe mutum ne ba kisa ne a ji a haɗu sa ce ko ba kuraune ko ya ce kai na ka so kake mu mu shiga gidan kai ba za ka shiga gidan mu. ni wallahi yalla ba ban iya shiga ba amma ga gidan nan ku shiga ai wannan yarinyar larai sai hukuma larai sai hukuma billahi lazi larai sai hukuma ne ba zan iya ba eh! Eh? Eh? ashe what is ya ce shi ba zai iya shiga ni ba zan shiga ba wallahi wannan wannan yarinyar kama ta sai hukuma kai da ke da gidan kuma ka ce mu ba za ka shiga ba mu za mu shiga kana nufin cewa kana jin tsoron na mace wake Full stop attention easy sir president left turn! a shamu to house wallahi ban yi makaranta Allah a nan ya ingilishi kuma karanta boko okay wannan gidan waye gidana ne to kuma shine zaka fara tura hukuma ta shiga hukunta tatti. wannan yarinya sai hukuma yalla bai ranka ya daɗe sai ya yi ku yanzu tana ciki tana ciki in kun shiga ku ci yalla bai ba zai iya shiga ba wannan sai dai kai larai larai sunan ta larai larai larai ka tabbatar sunan ta kenan larai sunan ta larai ina kana ta mare cewa ne kuma ka lafiya ne ai garan rashin lafiya da larai garan ya rashin lafiya da larai eh. ka san oganan namu kawai shiga bai gata ba

ban yi masifa ba ita ce larai. Ke ce larai. Wata bi masifa a shahu zai larai ko kofi. Ke ce larai. Mu ba ce turanci muke yi a nan ba fa. Ka fara ta. Ina yi zage Kana zuwa zan kwabce Kana zuwa zan kwabce ka. Matso. Matso. Ina kiki fashe da ku. Tana ka jini kamar sai mu sa ta. An ta ko kwa kale shi ne jini kaje baki. Na kai maka. Ba ba ka ji Hausa ba. Ina

Dubi cikin doki na zama sai ka ci an jan kwata. Ila bai ya kudi ya kudi. Fashe baki? Fashe baki? Sorry. Sorry. Fashe baki? Abu Hafiz nan. Abu Hafiz nan. Fashe baki? Ah! Ah! saurari abin da ki kada ku kullum nan ki ci abin da yake gaya miki da ɓaci take ba ta ce ba wannan wurin ba wurin wasa shi yasa ba na ce din larai na da ki larai na da ki larai na da ki larai na da ki larai kake ci ba ta ci ta ga farkon mu shi yasa na ce gara ka ta ka hukuma tun da aka haifi larai take mu larai tun da Allah ya sa ta iya tafiya take wahal da uwanta take wahal da ni dan uwanta lare tun tana kankan kowa lare da ka gani yaran ya ce dudu sai kwanan nan za ka cika shekara goma sha uku ka sha uku shekara sha uku na ina magana da ke ji abin da kake gaya ya zama mace dole ki da dabi ga yan ya zama mace dole ki yi magana da su in suka yi miki magana ki da hukuma ita ke ladabtar da mutum hukuma ita ke sa dama an ce babu ga gagarare a sai barare daga yau idan kika sake aka ƙara kawo ki a wannan wurin zan kulle ki in na kulle ki a sai daga fitsari sai bayan gida ga sauri ki yi makarki tunani ki bi ladabi da biyayya ga ki ji abin da kika gano ya kulle hakan ya ce ku je ku karbi kayanki a cikin wannan kanta kanta lafiya a take a kanta kika ce dan kwaliki ko a ina za ki magana ba kanta ta ne da duka kilare yadda mata ki da hukuma na na gode da lafiya a huta da malam da saka da ni yadda aka gana neman lare kawai sai suka nuna ni ya ba zan nuna ki ba wace ce larai a cikin gidan ne ke ne fa larai ko ni ce larai din da dan me zaki na nuna ki sai na gubje miki baki na fasa miki baki yadda na fasa matan sa larai larai larai larai larai da ke da abin da yan sanda so gaya miki ba da dpo ko ba kya jin magana ko ba ya yabi sun sauke taurin kai gare ta kamar kafiran farko ko Yaya, yaya kai hako. wallahi na gane laifi ne amma ka yi hakuri ka yafe kuma ya wuce ka daina fushi da ni ko ke fa wannan abin babu fa'ida a ce yau kin kike faɗa da wannan gobe ke ji bike ga da ne ke magana ba ba wai ke ba kai ki ga saboda na zauna ina cin abinci da ke ke magana nake yi da ke ai da yaya nake magana saboda me zaki dinka sa baki lalai Ba haka ba ne ina magana da kai sai kawai sai ta dinga sa baki yaya. Ina ga haƙuri mana. Da haka kawai sai kullum nan mu mu nan ne ba laifi kawai sai ka ce za ka kai ni wani ɗan sanda. Larai. A ita ta kira da ni daga kullum sai Na ba fasa cin abincin ba zan ci ba. Amma shi kenan mu wani nan kai. Wallahi a daɗi na. ce. Larai. Yaya yanzu duk sanda kake mun shi ke ka kai ni wajen 'yan sanda. kin yi nadama, yanzu ki tattara kayanki da safe sai aka ki gurin na tuni yanzu? tattara ina ke ina gobe da gudowar rana mutum kake gudu ko na yi laifi kowane gaya 'yan sanda su su kai a sai gaya 'yan sanda su su kake wallahi wallahi wallahi na dinga dukan rai abin da duka ina doke rai dole sai na doke ban da duka dole doke kilarai Abba yaya. to babu kin ji a takaice dai abubuwan da larai ta je ta aikata shi a cikin birni shikenan larai kin dawo ki kashe ni ni baba ni dama ban ce wai wani abu ba ni da na ce kin mutun nan ba wai wani abu bane ba saboda ina tunani dama an ce duk mai rai yana tare da mutum to kin ga ai komin daɗewa zaki a'a ah, ah, gogo gogo ni baki sun fada sanda ya haƙuri idi ya haƙuri ya haƙuri idi Allah miki ma kin ni ki haƙuri amma za ki mutu fa amma dai ba yanzu ba to ga gwara da fada da ita na aurar da ita ga bula make wai faduwa ta zo daidai da zama wannan yarinyar maganin ta ɗaya eh, muna so ta daina abin da take mu mata aure ta raye nan manzo sallallahu alaihi wasallama ke nan zan shine maganin ta da wa kike yi yaya ta yaya za ku yi ku haɗa ni aure da waye ai ba zai yiwu ba Mata shi da yawa 'ya'yan shi arba'in da ta yaka ake so irin su ne annabi zai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai zai alfahari da sura na gobe ah, Allah bai hana ba kuma ba haramun bane shi ah, amma dai ni ba zan yi ba yaya kai tunani mana sai da na je birni na kile na gama kilewa in dawo a ce za ni ai sai masu jajayen wuya su ai jajayen wuya dan majalisa Senator. Iye? Eh? Gwamna. Ciyamomi. Mm. Ko dai wani yan kasuwan nan masu kuɗi na bala'i. Aka haɗa ni da wani ƙauyen mata arba'in da takwas. Babu. Ah. Yarinyar nan ba da lafiya. La da ba za a yi mata wani. Ah! Kwakwa yarinyar na ta kai ta bincike ta. Ko a kai ta asibitin mahaukata. In ya tafi za mu yi magana ni da ke. Da wa za ki magana? Za ki gane. A nan zan kwana. Tunda ke duk bisan duka ya kace jaka. Kwakwa yarinyar nan ko? Tuwa ne, tuwa ne. dawo ai dole su eh to kaga yara ma suka gane larai ai sai adda eh, ina jin kanshin ta ma suka larai ta azabtar da ni larai gogo da kaina da kaina na ɗebi ruwan dafa kaina na kai kuma na da hulugub